ce an na ana ƙoƙarin kuma a ce a ruhe masallatai a masalla kowa ya koma gida ya wani an kace a koma gida ya bayi jama'a an koma baya ko ba a koma ba an koma baya ruhe masallaci a ce a ban jami'i a masallan juma'a tsakanin da Allah koma baya ce ba wata rashin lafiya ko rashin lafiya kware balle wa gada tawargi virus rashin lafiya wasa ce idan ci rashin lafiya wasa ba ina nihin wasa ne babu ta ba a'a akwai ta coronavirus gaskiya ce akwai ta amma irin yadda ake giɗaɗa ta irin yadda ake farfaganda ana tsoratar da mutane kuma wai har musulmi sun tsorata akan wannan farfaganda ta yahudu tsakani da allah girmanta bai kai haka nan ba kun fahimta ko coronavirus akwai waɗanda ke cewa ƙarya ce ni ban cikinsu coronavirus gaskiya ce akwai wannan cuta amma ni ko abinda zan fitowa da shi shine coronavirus ba cuta ce wanda Allah ya kawo ba to wata sabuwa to ya kawo ta mutanen Amerika su na kirkiro cutar coronavirus mutanen Amerika wato majalisar ɗinkin duniya abinda da yawan ku ba su faɗa muku kenan sai su zo muku da ilimin rubabi-rubabi su ne muku hauka majalisar ɗinkin duniya ta sa doka da daɗewa cewa ya ƙuƙuƙan da ake yi kaga wannan ƙasa ta te ta yaƙi wannan ƙasa wannan ƙasa ta zo ta mamaye an hana an hana yaƙi da makami laifi ne wata ƙasa ta yaƙi wata ƙasa muna tare to da majalisar ɗinkin duniya ta sa wannan dokar an hana yaƙi tsakanin ƙasashe to ƙasashe waɗanda na ci gaba ta kimiyya ta zamani sai sun ka ce to in kun san yawon kun san geshe ‘yan an hana muna mayaƙi ƙananan ƙasashe da makamai bari mu fito da wasu makamai waɗanda ba waɗannan makaman ba amma makamai na rashin lafiya na cututtuka sai sun ka ƙirƙiro wasu cututtuka waɗanda suke yaƙin ƙasashen da ba su so da su wa'annan cututtukan da sun ka ƙirƙiro kirkiro su an kai annoba irin amai da gudanawa irin kwalara irin gaida waɗannan su ne annobobi waɗanda Allah ta baraka wata ala kawowa kun fahimta amma irin coronavirus irin lasta fever irin ebola irin eh hiv aids da hiv to waɗannan duka cututtuka ne ƙirƙirarru ƙirƙiro su an kai ƙirƙiro su an kai suwa na ƙirƙiro su ƙasashen da sun ka ci gaba ta gefen kimiyya to wannan coronavirus ƙasar amerika da ƙirƙiro ta shekarar a alif 1984 1984 an sun ka ƙirƙiro coronavirus sun ka kai abin sun ka ajiye kun fahimta suna da nufin su yaƙi ƙasashe tun da yanzu an hana yaƙi da makami to yanzu za a yi yaƙi da cututtuka waɗannan irin waɗannan cututtuka su ake kira biological weapons biological weapons suna da su a ji wuce ƙasa tana da irin nata waɗanda da. muna tare akwai kuma abin da ake kira chemical weapons makamai masu guba guba ce da an fesa hakan ga yadda kasan 'yan sanda na fesa ta yada da an fesa shi ke na sai gumta yana ta mutuwa duk waɗannan suna daga cikin makaman da an ƙirƙiro da majalisar ɗinkin duniya ta hana amfani da makamai waɗannan wurin yaƙi siriya ba tana da chemical weapons ba iraki tana da chemical weapons duk rikicin da an kai tsakanin america da iraki akan menene akan chemical weapons inda an ka ce saddam ya tanada ne kun fahimta to ita wannan corona virus suna son su wawantar muna da hankali a ce ai wata cuta ce sabuwa wallahi lazim kare suke wannan tsohon cuta ce sun dade da yanta ku bari in tona asiri duka sun ka kai wannan cutar sun ka aje duk mai so in Allah ya gwada mana mu a kare wannan karatun ku shiga ta YouTube bidiyo na nan na Saddam Hussein an sawo dama tsohuwar ciya ke ta da tsohon bashi ko 1990 na faɗa muku 1984 America sun corona coronavirus ko 1984 84 zuwa yau shekara nawa kenan 36 shekara 36 in mai daidai to to 1990 saddam hussein yana shugaban a eh, eh, eh, iraki yana adresin din ministocinsa mitin din da sun kai na federal executive council kun san federal executive council ko mitin din da shugaban kasa ke yi da ministocinsa kamar yanzu buhari ran me yake federal executive council da ministocinsa ina gani yau dai tun da mintin na federal executive council da sallah juma'a wai muhimmanci to in an hada sallar juma'a ba za a kowa federal executive council ba ko mu yi muwace su don yiwa ku hana farilla kai abin da ba farilla federal executive council farilla ne ba farilla ba ne to shi ne saddam hussein ya tara ministocinsa ana mintin na federal executive council yake ba su labari yana nan yanzu ga youtube ansa 1990 yake ce musu america ta yi musu barazana cewa za ta sako musu coronavirus za ta sako musu mi? coronavirus wannan saddam hussein ke faɗa ministocin ministocinsu ya ce musu damu da wannan ba allah shi ke su abin ga bidiyon yana nan ga youtube duk mai so ya zo ya shiga ya gani eh 1990 to yanzu kaddara ko da 1990 an kai ta sun ka ce za su kama iraki ana ce mana sabuwar cuta ce 1990 zuwa shekara nawa kenan shekara 30 wasu kunan duk su ba a yanzu ba lokacin amma ga zan mutane hakku ta zo da gidajen ku zo su wa'adin wa'azi a ce mana corona virus sabuwa ce tsakanin ku da Allah sabuwa ce ba sabuwa ba ce to yanzu america tana nan tana kumeniya da corona virus suna da abokan fada su ne kasar china me ya haddasa fada tsakanin Amerika da china saboda china ta shiga gaban Amerika ga tattalin arziki yaro inda ya girma irin wannan yanzu kana ganin ya iya hitillu ce hitillun nan da aka kawo mana rechargeable yare yan ƙananan china ke yanzu da da girman ku ba ku da sana'a ko guda iyaka kun dogara ga gwamnati don haka china sun wa america fintin tattalin arziki to ana nan shi ya haddasa faɗa tsakanin america da china kullun america tana sabotage ɗaya china tana sun ta maishe ta baya sai china sun ka laɓaɓa sai sun ka te sun ka satu wannan coronavirus na america china sun ka satu coronavirus na america ku ji daga bakina da sun ka sato sai sun ka zo da ita su abinda suke so su su sa coronavirus ga makamansu ba amerika na can na umarni da coronavirus ba to yawon sun sato coronavirus ga amerika sun suka su yi chemical weapons da coronavirus suna nan suna tattalin juyawa sai amerika ta sai amerika ta abin tashi sai sun ha gano da sun ka gano sai america ta ɗebi coronavirus ɗin nan sai ta te wani province cikin shayi sai ta zuba shi yasa ka ganin yanzu 2019 ɗin nan december ne ko november november 2019 inda coronavirus ta fara fita shi ne china sai america ta ce ta zuba coronavirus ɗin china sai coronavirus ya gami wani province na china na mai sunan province ɗin ita kuma china tana ganin hakan ga ita kuma sai ta ɗauki waɗannan ta sato sai ta zuba ma america don haka kare ne ke faɗa da kada alade kun fahimci wannan to kun ji yadda an kai kun ji asalin coronavirus kuma kun ji yadda an kai coronavirus ya fito wannan shekarar don haka tsakani da Allah coronavirus cuta ce wadda Allah ya kawo ko kirkirar bil'adama ce kirkirar bil'adama ce yanzu abin da bil'adam ya kirkira shi zai tadda mana da hankali har ya sa hamsu salawatu a bayan a basallar juma'a a'a don haka coronavirus gaskiya ce ko ƙarya ce gaskiya ce cuta ce wadda america na kirkiro to kun ji yadda an kai tafita to yanzu ga ta nan sun watsa ma duniya ita kuma tsakani da Allah ta kawo har Najeriya abinda muke addu'a ya Allah don ga Allah ka tsaye don muna wannan cutar to kaga yanzu mu dai ga ra'ayin mu Corona virus gaskiya ce ba mu karyata ba kun fahimta sannan mun dauke ta matsayin cuta mun dauke ta matsayin alloba alloba ce to menene matsayi yau an ka fara alloba tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya ke fuskantar alloba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi alloba zamanin sahabban manzon Allah an yi alloba akwai allobar da an kai zamanin khalifancin sayyidina Umar sai da mutum sama da 20 sun ka mutu amma ku zo ku bincika mallaman da ka hawo mumbari su ne muku ƙarya suna kariya ya halatta a rahe masallaci ya halatta a rahe makarantun nan da ake karatu alkur'ani ku zo ku tambaye su su haɗa muku lokaci guda da an ruhe masallatai saboda alloba babu wani lokaci da an taɓa rufe masallaci in alloba ta faru menene hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga alloba hukunci na farko shine duk kasar da alloba ta faru to mutanen ƙasar nan su bar Allah su dogara ga Allah kada su gudu su bar ƙasar nan saboda gudun alloba hadisi ya tabbata sannan su kuma mutanen da ba cikin ƙasar nan ba kada su zo ce na dogara ga Allah ba ruwa na duk da yake alloba ta faru gari kaza zan tafi in ka tafi ka saba manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk garin da alloba ta faru to mutanen garin nan su yi hankuri kada su gudu kada su fitu su bar garin su kuma waɗanda ba garin kada su shiga kun fahimta waɗannan hadisai ne ingantattu na nuna hakan ba mu musu don haka yanzu kaga matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ga ƙasashe na an jera ba a yadda mutanen ƙasashen su to ba a yadda 'yan najeriya su ya yi daidai da sunna muna tare da gwamnatin tarayya akan wannan ya yi daidai da sunna hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin na na aisha aisha ta ce na tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam game da annoba sai manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annoba azaba ce da Allah tabaraka wata Allah yake aikowa ga mutane sai ta zama rahama ga muminai ta wace hanya annoba za ta zama rahama ga muminai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda annoba ta faru garin su ko kasar su ya yaddo dogara ga Allah yayi zaman sa bai gudu ya bar garin ko ya bar kasar ba yana da yaƙinin cewa ba abin da ke sa sai abin da Allah ya rubuto mishi to in Allah ya kaddare ya murci ya annoban nan manzo Allah ce ya shahada ta zama alheri ko bata zama ba in an ka ci alloba an ka ci kasuwa alloba an ka watse ba ta shafe shi ba manzo Allah ce za a rubuta mai ladar shahidi to wannan shahada ce annan wasu suna tsorata muna kada mu samu shahada suka tsoro wai a rufe masallaci kada a yi shahada ko kuna gudun ku shahada kun ji na ɗaya ko to shi ko wanda duk wanda garin in ya yi hankuri ya san cewa ba abin da ke samu sai abin da Allah ya rubuto mishi annabi ce in ya ke annoba ya yi shahada in bai mutu ba annobar ta ci ta tsude an ka bashi ta ma ko kuciyun kai bai ba Allah annabi ya ce Allah zai rubuta mai lashe shi la shahidi don haka annoba illa ce gare mu ba illa bace jama'a ko a yi alloba ko a yi alloba kullum nafsin da aikatar mutu kuwa sai ya mutu to yanzu da ka yi mutuwar banza da ka yi mutuwar shahada wa fi kaga ashe nan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko shine karantarwar manzon Allah ta farko shine wanda alloba ta faru garin ko kasar su ya ji tsoron Allah ya zaman sa dogara ga Allah قل yusibana illa ma kataballahu lana الله Maulana wa مولانا وعلى الله فليتوكل ko ka zo masallaci ko ka zo ko ka gudu garin da ake alloba ko ka tsaya duk inda kake yan Allah ya kaddara alloban nan ta same ka wallahi sai ta same ka don haka izaman ka ka dogara ga Allah ka yarda da cewa ba abin da ke samu ku sai abin da Allah ya rubuto ba, in Allah ya rubuto sahabban manzon Allah da yawa sun murcike alloba akwai wata alloba da an kai ta'un amwas zamanin khalifancin sayyidina Umar da da da Mu'az ibn Jabal da abu ubancin bin jarra da wasu sahabbai duka cikin annoban nan sun ka mutu ya zai illa gare su ku zo ku bincika tarihi annoban da duk an kai tun zamanin manzon Allah zuwa akwai sanda manzon Allah ce a rufe masallatai babu kun ji daya sannan na biyu likitoci sai sun kace to wannan annoba kuma abinda ke eh, yawan kawo ta kazamta don haka a wanke hannu a rinka wanke hannuwa sai mun ka ce a to wannan ba da mu ake bada yahudu da kiristoci ake mu musulmi tun kafin allobar corona ta zo muna wanke hannuwa ko ba mu wankewa in ka yi bacci da ka falka da daddare biza ka farawa ka wanke hannuwanka ka yi alwallah aƙalla ka wanke hannuwa sau uku da bahin yan an ka jima da rana in za ka breakfast annabi ya sunnanta mana sunnatu da'ami al-lulu qablahu wudu ba adam duk da yake hadisin bai inganta amma an sunnanta mana in za mu ci abinci dai mu wanke hannu ko mu kurkure baki yan an ka jima in a zuhur ta yi ka sake wanke hannu a sau uku a kurkure baki sau uku ka wanke fuska sau uku ka wanke eh, eh, ina ka shahe kai ka wanke kafafu ka shaƙa ruwa ka fyace in la'asar ta yi mu sake wankewa in mangariba ta yi mu sake wankewa in isha'i ta yi mu sake wankewa don haka ga ni so nawa muke wanke hannu an ce ka wanke sau uku ga subahin ka wanke sau uku ga azhar ka wanke sau uku zanubu ce sau biyar sau akalla sau goma sha biyar uku uku sau biyar akalla akalla ba a kasar ba akalla kullum muna wanke hannu sau goma sha biyar ko da coronavirus ta samu kai wanke hannun don haka kaga maganar likitoci mu wanke hannun sai mu ce ba da mu ake ba ko faɗa mu kiristoci sun da ba su da tsafta mu addinin mu yanzu muna da tsafta ko babu coronavirus kullum cikin wanke hannun ba kun ji na biyu sai na uku kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta baya halatta a ɗauki raƙumi mai lafiya a sa shi cikin raƙuma marasa lafiya akwai rashin lafiyar da ke kama raƙuma kamar ƙazuwa da da da garje rashin lafiya da birnin raƙuma to sadda duk ga raƙumma marasa lafiya annabi ya hana a ɗauki raƙumi mai lafiya a sa cikin marasa lafiya hadisai ne su ma tabbatattu haka wannan shi ko me zai nuna mana ashe kenan in allo ba ta faru to inda duk an ka san wani mai matsayi ya kamu da coronavirus to wannan akwai damar a hana shi zuwa masallaci ba cewa za a yi a rufe masallaci ba ba a taɓa rufe masallaci ba jama'a in ba kwana za mu shiga ba mu ka hanji ji mu buɗe amma a ce a rufe masallaci wata guda billahi lazi la ilaha illa wannan izgili ne da addini izgili ne da addini a ce a rufe masallaci ba wai masallacin su bella ko masallacin sun kudu ko na abuja ba masallacin haramin makka da na madina a ce a ruhe wata guda na race da allah wannan izgili ne kuma duk wanda ya wannan fatawa wallahi fata wannan akwai kuskure cikin ta duk nasoshin muna saurarin nasoshin da suke bayarwa da fatawoyin da malaman makka da madina sun kai da waɗanda duk ƙungiyoyin da sun kai ba har yanzu ba wanda ya kawo nasti sarahatan cewa na kulle masallaci an yi alluba an kulle masallaci babu duk kewaye kewaye ne shubuhohin banza da suke kawo ba. annabi ya san da annoba ko bai sani ba annabi bai taba kulle masallaci ba don haka duk nasoshin da suke kawowa ba nasi guda da za a hujja da shi na kulle masallaci babu shi wannan wasu ne ake so a daɗaɗa marai in ya so a ɓata ta Allah to Allah ya tsare mu daga fasa ta Allah mu mun hisu ran kowa ka baci yar bai baci bishin ka je ka aikowa kai sake aikowa amma mu tsira tsakanin mu da Allah kada Allah Allah ya tsare mu daga hushin sa jama'a ba ku tsoron hushin Allah ku rike nan da aka bauta Allah buyutin adana Allah an turfa wa yuzkar fi hasmuhu dakuna inda ake bauta Allah a ce a kulle wai saboda alloba kuma alloba gada babu ko tabbas yanzu duk sakkwato hukamin mai korona virus mutum guda babu shi kuma muna addu'a kada Allah ya kawo ta sakkwato kada Allah ya kawo muna ita to yanzu abinda bai tabbata ba sallah farilla ake bari saboda abinda bai tabbata ba ko corona virus ta taho sakkwato bai halatta mu rufe masallatai iyaka duk wanda an ka tabbata ya kamu sai mu ce ya tsaya gida uzuri ne ya tsaya gida ya sallah shi abin da hadisin cewa baya halatta raƙumma raƙumma masu lafiya a sa su cikin marasa lafiya shi ke sai mu amfani da wannan hadisan sai wani hadisi wata shuba da suke kawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci tafarnuwa kada ya zo masallaci manzo Allah ya ce eh, an ci tafarnuwa kullu masallaci bari in kara musu to cikin sahihu muslim akwai hadisi mun yi shi na daga karatun mun na sahihu muslim lokacin da an ka dawo da yakin haibara daga cikin asibin da an ka samu an samu tafarnuwa sahabbai da yawa sun kaci tafarnuwa ko da manzo Allah ya shigo masallaci masallaci yayi gumda warin tafarnuwa hadisi ne sai yana cikin sayyid muslim hadisi yayi gumda warin tafarnuwa eh, eh masallaci yayi gumda warin tafarnuwa sahabbai da yawa sun kaci tafarnuwa kun fahimta da ma ko da manzon Allah ya shigo masallaci masallaci yayi gumda warin tafarnuwa manzo Allah ya ce a kulle masallacin sai manzo Allah ya ce duk wanda ya ci wannan itaciyar kada ya kusanci masallaci ina fatar kun fahimta don haka hadisin cin tafarnuwa me yake karantar da mu wanda ya ci tafarnuwa ba bakinsa yana warin tafarnuwa ba to da ka zo ka cutar da musulmi da warin baki na tafarnuwa an ɗauke maka Ba sababiyar tafarnuwar da ka ci ɗanya tsaya gidan ka yi sallah amma wanda zo wannan hadisin za mu kawo hujja a rufe masallaci tsakaninku da Allah wanga zama hujja to duk haka hujjojin suke ba wata hujja ko guda don haka masu kariya a rufe masallatai su koma dawa su kawo su hujjoji wanda sun haka ba su zo hujja ba har yanzu ban ji hujja ko guda da malaman makka da na madina da na masar da na duk duniya ba wanda ya kawo hujja a rufe masallaci in in in ta faru sannan ina imanin mai ku jama'a Allah tabaraka wa ta'ala yace kullan yusibana illa ma kataballahu lana ka gaya musu ya kai rasulallah cewa har abada lan ta abadiya har abada ba abin da ke samu musa abin da Allah ya rubuto mana yanzu in mun rufe masallaci mu koma can gidan ce muku an kai masallaci ɗaya coronavirus take can gidan jima babu coronavirus to ka rahi masallaci ka ba zuwa ka ba zuwa jami'i an ba haɗuwa ana samun albarkar juna ka koma gida can Allah ya bika da corona baro cikin gidanka to me amfanin barin sallar da an ka yi sannan ku kalli abin da Allah ya ce cikin suratul baqara hmm? yace wasta'inu bis sabri was salati wa inna halaka bi illa alal khashiina ku nemi taimakon Allah da yin hankuri abubuwan da ake neman taimakon Allah da su guda biyu Ya ce ku nemi taimakon Allah da ya hankuri da mi kuma wasalati da sallah tana ciki abin da ake neman taimakon Allah yanzu jama'a hadisi ya tabbata kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza hazabahu amrun badar ila salah manzo Allah ya san da duk wani al'amari yadda mai sai ya gaugawa yin sallah shikenan inda duk manzo Allah na cikin damuwa sai ya ce a arihna bi haya bilal bilal hutar da mu da ita da an yi kiran sallah an gazo zo an kai sallah sai a samu natsuwa to shi ne yahudawa ke hasada don haka jama'a don allah mai ya hada alloba da masallaci in ba wata manuwa akwai ba eh in ba manufa a akwai ba kuma ka je wai malamin musulunci wai yana kariya eh a ruhe masallaci hadda makarantun ne islamiyya a ruhe ba ku tsoron fushin Allah in an ruhi dakuna Allah sannan alloban ma me kawo alloba sada ma Allah duk abinda kun duk da ya same ku na musu ya same ku ne sababi abinda ku na aikata cikin ma Allah na yafi da yawan laifukan da kun ka aikata to yanzu an fusata Allah ya allo ba, jama'a in har da wurin Allah take ko da yake na ce da wurin America take ko su da kirkiro abin su to in ta taho maimakon mu koma ma Allah daga cikin abin da ake neman kusanci da Allah sallah ku kalli maganar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud yace daga cikin sunnonin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ma al'ummar sa sallah cikin masallacin da ake kira sallah sallar jami'i sallar jami'i dan mas'ud ya ce wallau sallaitun fi buyutikum wa taraktum masajidakum taraktum sunnata nabiyikum wallau taraktum sunnata nabiyikum la dalaltum da kun rinka sallah gidajenku kun bar masallaci to kun ba sunna annabinku in ku kun ba sunna annabi kun bace yanzu bata huku sun mu hada cikin da da virus. abinda ma bai da tabbas sannan ku kalli abinda likitoci na ce ba bin likitoci masana harkar lafiya sun ka ce coronavirus waɗanda take kamawa kashi tamanin waɗanda take kama waɗanda ma Allah ya jarta coronavirus ɗin ta kama su to kashi tamanin cikin waɗanda take kama suna warkewa ba tare da sun sha magani ko wani iri ba kashi tamanin waɗanda ke kamuwa da coronavirus suna warkewa ordinarily ba tare da sun sha ko paracetamol ba babu wani treatment haka suke warkewa ordinarily kashi tamanin bisa ɗari kashi goma sha biyar su take wa ‘yan cuta ‘yan karama da sun sha magani sai su warke kashi biyar nau da rage cikin kashi ɗari kashi biyar to kashi biyar su take wa illa haka kai ga mutuwa cikin da mata kama to za ka iskan magagari ko da ta zo gagari waɗanda za su kama ba su kai ko da fasan ba don allah mai illa coronavirus wannan ta kai ga tashin hankalin da aka samu mutane kuma mutane wai sun gigice wai cuta ko da cutar gaskiya ta ya kamata mu ji wanga tsoro eh balle cutar ƙarya shaidar america propaganda ta america ta yahudu Ka ji malamin musulunci ya hau mun bari yana kofan baki wai abin yahudu a kullum masallaci kai kara masalla in don ka muka sallah ba mu kulle masallaci don haka muna kira gwamnatin Najeriya magana kulle masallatai ba abin da ya hada corona virus da masallaci in ba ta manuwa gare ku ba in ba wata manuwa gare ba abin da ya hada corona virus da masallaci masallaci wuri ne na rahama kwanaki mun ka gama karatun falalar eh, birnin madina cikin wannan littafin ko? to cikin daga cikin falalar makka da madina ba akwai ruwan zamzam ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'u zamzam liman shariba lahu ma ruwan zamzam yana amfani ga duk abinda an kace shi. duk irin rashin lafiya ka kazo ka sha ruwan zamzam Allah zai baka lafiya to yanzu an kulle ina zamzam din take cikin masallaci an kulle masallaci don haka wannan waraka da aka so kaga ba za a same ta ba ko virus ta kama da ka zo ka sha ruwan zamzam za ta warke to an kulle wallahi al'azim wani ha akwai ga cewa a kulle masallaci a sallah ina da da yana mai sunan garin yana malaysia banda jiya jiya ne ni buga mai waya a eh, shekarun jiya banda jiya ni ce ya yace ai mutum kwanaki ba wai juma'a ba daidai da hamsa sallah ce kowa gida ya kai ni ce abu ya batta mu to mu kan kada Allah ya kawo mana wannan doka don haka muna kira ga waɗanda abin ya shafa alhamdulillah Muhammadu Buhari ne musulmi ne ya san matsayin sallah sannan mutum ne mai hankali bai cikin masu wa yahudu aiki muna mai wannan kyakkyawar shaida bai cikin masu wa yahudu aiki to rihi masallatai ya kai muhammadu buhari wallahi wannan yahudu na za'awa aiki ba abin ya haɗa corona virus cuta da masallaci in ma cuta ta samu masallaci ake zowa a yi sallah a yi addu'a don neman waraka eh yawa don haka duk sauran abubuwan da likitoci sun kace bai yi ba yawa duk sauran abubuwan da likitoci na ba da shawara irin abin hulɗa da masu rashin lafiya da sauransu na firikoshin da na kariyar kai wannan ina ba al'ummar musulmi shawara su bi amma maganar rufe masallaci kakku yadda wani rufe muku masallaci kakku yadda wani ya rufe muku masallaci kakku yadda ku bar sallah in kun ka bar sallah kun jawo makan ku fushin Allah in kun ka ba sallar jami'i kun ka ba sallar juma'a to kun ja makan koshin Allah ba ku san iyaka wani coronavirus Allah zai sauka muku hujin da ya coronavirus akan ruhi masallatai ruhi masallatai wallahi isgili ne muna yin nasiha har ga hukumar Saudi Arabia su yi gaggawa bude masallatai nan mun yi Allah wadare da wannan fatawa ta su mun yi Allah wadare koyi wannan fatawa ba ta yi ba kuma duk abin da sun haka kawo shigo ba wanda ya kawo nasi ƙararra hayyau game da halaccin ruhi masallatai babu shi duk abin da sun haka kawo ba abin da ke nuna halaccin ruhi masallatai saboda alloba in alloba yau tsakaninku da Allah ba mai zamanin boko haram ba lokacin da ake shigowa masallaci da bama mai, a taddaban kowa ya mutu an rahi masallatai me an ka yi? sai an ka hito da device wanda ke detecting bomb ko shigo ko liman ya shigo sai an samai a gani in bai da ba ce ya wuce ke na Allah ya kawo mana baya gare ta don bi ba za a wa coronavirus irin haka nan ba a samu abin da zai detectin din coronavirus mana da ka taho na an gano iyo a positive sai a ce koma gida koma gida ka sallar ka ba Allah har da Allah ya baka lafiya sannan na gaba su likitoci sun ce coronavirus sanyi take so zahi kashe ta ya kai nice to ai mu ko ta shigo muna da muna da kariya kariya yau duk virus ɗin ta shigo sakkutu ba mu fata kada Allah ya kawo ta za ta mutu it will die by itself zahin sakkwato shi zai kashe ta zahi zai kashe ta don haka hacce inda ta kai Allah kashe mana ita sannan tsoron da aka baku jama'a ku yi walwala ku ɗebe wannan tsoron yahuduna bai kamata ku tsoron kowa ba in ba Allah ba saba ma Allah ya kamata mu tsoro ba wata cuta ba ni abinda na dauka ba wai corona ba ko mala'ikan mutuwa a ce mala'ika mai karbar rayuwa yana bakin masallaci ban dauka musulmi su ki zuwa masallaci balle cuta wadda ko tahowa bata yi ba a samu ejen din yahudu su na ku su sa muku tsoro ina imanin ku to na imanin ku ina dogarar da Allah da an kace ku yi shikenan yau shikenan yahudu sun samu sa'a sannan abin da za ku ganowa barna karama take farawa har ta kai inda za ta kaiwa manufa gare su yanzu ba an ce a rufe masallatai wata guda ba to in mun yi comply mun rufe masallatai wata guda sai a jaye corona virus bayan wani dan lokaci a koma kawo wani virus kuma sai a ce yanzu za a rufe wata shida tun da sun ga mun yi compliant mun yadda mun rufe masallatai mota guda sai a ce yanzu wannan cutar wata shida za a yi ba a ce masallaci ba sai a rufe masallaci wata shida in an kai wata shidda sai su koma jaye ta su kawo ta sai a ce to yau shekara guda ba a zuwa masallaci don haka kakku yadda da ruhi masallatai ya ku jama'a kakku yadda da ruhi masallatai amma duk abin da sun kici wanda bai saba ma shari'a ba na lafiya wannan kariyar kai wajibi ce amma ruhi masallatai ya kam mun yi Allah wadare da masallatai da an ka rufe mu kan ba mu ruhi namu sakkwato mu gara ka kashe mu da ka ce ka ruhi masallaci <laughs> wanga masallaci han ko rahe ina to in bude shi kakku yadda da rufe masallatai ya ku bayan Allah kakku yadda da propaganda ta shedan kakku yadda da ejen din shedan duk abin da yasa an ce ku bar sallah masallaci ku bar sallah ju'a wallahi shedanci ne kakku yadda da shi muna roƙonka Allah kai ke kawo cuta kai ke jayewa Allah ka jaye mana wannan cuta Allah ka kare al'ummar manzon Allah Allah ka kare al'ummar musulmi Allah ka tsare mana rayuwar mu ka tsare mana lafiyar mu ka tsare mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta